Kawata wallahi tallahi ina cikin matsala. Matsala ta ne. Matsala to kin sani matsala mu za ta wuce ta 'ya'ya maza ne? <laughs> Wallahi ina cikin damuwa. Mijina ba abin da ban yi ba na shafa na murza na goga na zizara amma a banza baya kwantaruwa. Taurin kai ne da shi babu abin da ban yi ba. Wallahi har na gaji na rasa yaya zan yi. Wallahi kika so. kamar yaya ne na taba ki da alheri ni kin ga mijina wallahi in babu sarace zabga mari sai ya mara Allah billahi lazi huwa rahmanu ke an gaya miki ana zama haka ne da ce gan ne bargaje bargaje a cikin gidan mijin ce miki aka kwanciya nake ina bacci ko an gaya miki malam ƙarya ne ke kina ganya kin ga darara Barin ga miki wani abu yanzu da kika gani daga hanya nake na kuma je na kuma karako abin da ya sa ni da baibayi a cikin gidan mijina in kin ga zaki iya ya ya wallahi zan iya zan iya yaya za a yi ni ki taimaka min da irin dan abin da kike yanzu na je na karako kina ji tun da haka ne ni zan iya zuwa in karɓo wani ke kuma kina cikin gida matar kulle kullum cikin hijabi sai ka ce matar gafaka abu mai sauƙi ba, baki ne in yi sosai in je in karɓo wani ki makala a jikinki duk inda ya kalli ƙwayar idan ki inda wannan abu iya jikinki sai abin da kika ce san gidan naku baya rago da in sarko kawai in na tashi sai in karɓi wani har kin sa ma yafi iya faɗuwa mun saboda leke ai na ji daɗi ga wannan to shi zan gwada in gwada ga iyaye iya fita kasuwa kafarki kafata an wuce waje ke wannan ai ba zan yi wasa da shara hawayen ka kenan je ki jarraba barin abin nan Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ke, dakta. Wasu yanzu kika dawo? Magana tashi dala. Sai yanzu kika dawo? Ya kake cewa in tashi? Ba zan tambaye ki ba tun da kika fita sai yanzu kika dawo har sai da na shirya zan fita. To yanzu na da kuma a gajiya ma na dawo. Yunwa ma nake ji ka je ka shiga kicin ka dafa min taliya. In dafa miki taliya. Eh tambaya kake ba za ka dafa ba kenan? Kai mana. Ni zan dafa miki taliya? Wai kina da hankali kuwa? Wai kin san da yake magana kuwa? Ni zan dafa miki ma taliyar? Iskancin naki ma ya zabura wato ya bar kan abin da kike a baya ni zan miki girki yau a gidan Kenan ba za ka dafa ba dai abin da kake so ka faɗa min. Wai kin san da yake magana kuwa? In miki girki? Kike nufi ni in miki girki? ba ma tuhumar da nake miki ta min ba daidai ba a lallai lamarin da ke girma to za ki sha mamaki za ki ga abin da ke faruwa ka je ka dafa min taliya ina maka magana ka dora min taliya kai tsaye kana tambaya ta ba za ka dafa to a tunaninka ba za ka dafa ba ni za ki wa iskanci eh Dan kire na ni ni zan miki girki hatta mari na yau kai an mare ki bari ma inda yake da kike kiga abin da zai saki biyo ba na ƙara ganin wannan sabon iskancin ko ne kike ta gama da shi to asirin nan ni da baya mari na sai dai ta masifan miyawa da mari jini ba kuwa ƙarya ne wallahi ƙarya ne dole in je in koma gurin huwaila bata isa ba wannan ai cuta ta ta wallahi sai ta ban ɗari biyar ita sai ta ban ɗari biyar ita bata isa ta ci ɗari biyar ɗin nan a